amincewa da fitar da kuɗi naira miliyan 164 da shugaba Buhari ya yi don biya matan Chibok da ke karatu a jami'ar abtin American da ke Yola na nuna yadda gwamnatin ke kulawa da matan da suka samu yanci da kwantar musu hankali a makarantar da yayan masu hannu da shuni ne kadai ke samun shiga. In za a tuna tun asali mata 276 ka sace daga sakandaren Chibok lokacin rubuta jarabawar kammala karatu 57 suka kubuto da kansu aka tsinto uku aka samu 103 ta hanyar yarjejeniya inda yanzu kuma ake neman sauran 113. Galilin daga matan sun samu tafiya turai don karatu inda yanzu yawancinsu ke karatu a makarantar ta abti wacce har ila yau mallakar tsohon mataimakin shugaban najeriya ne a tiku abubakar gwamnatin najeriya ta wani ministar mata aisha jummai alhassan ta bayyana dalilan da ya sa ta tura matan wannan jami'a mai zaman kanta it only the AUN that designed the kind of program that uh, want for the girls the jami'ar abti ce kadai ta tsara shiri na musamman da yake horarwa ko sai ta kwakwalwar matan don shiga karatun jami'a gadan-gadan a baya ai kun ga yadda rukunin mata hudu suka sauya daga ɗimuwar zama a hannun 'yan ta'adda zuwa sabuwar rayuwa jummai alhassan ta kara da cewa mata 57 da suka kubuto an tura su wata makaranta mai zaman kanta a jos da kuma zaria amma daga karshe makarantun suka ce ba su da wannan shiri na saita yaran kamar yadda abti ke da shi wannan dalilin ya sanya muka tura matan abti don ita ke da wadatar daukar dukkan yaran saboda ba kama son raba su da juna. Yusuf Ishaq Baji ɗan jarida ne da ke aiki a Arewa maso gabas ya duba yadda wannan tsari na gwamnatin Najeriya yake kan matan. Wannan biyan kuɗi da ta yi yana nuna kamar bata da ƙwarin gwiwa sosai akan jami'o'inta. Idan aka duba a Najeriya akwai manyan jami'o'i kuma kusan duk manyan Najeriya ma akasarin su anan su kai. abin mamaki shine yadda za a ɗauki waɗannan maƙudan kuɗi naira miliyan ɗari har da sittin da hudu a biya wa waɗannan 'yan mata. Yusuf waɗannan matan sace su kai wasu ma daga 'yan cikin 'yan uwansu baya waje ma suke sun samu damar tsallaka a waje suna karatu ba mamaki shi yasa domin a samu a dawo da su cikin al'umma aka tura su wannan makarantar to mai yiwa idan an yi haka za a iya cewa an yi daidai to amma sai dai kawai abin da nake faɗi idan har akwai yakinin cewa jami'o'in mu suna da kyau to babu dalilin da za a kai su wata jami'a ta kuɗi sannan idan an yi batun maganar ragowar 'yan matan kusan za mu iya cewa harkar 'yan matan nan yanzu yana nema ya koma kamar wasan kwaikwayo akan yi abin fitowa fitowa an yi fita ta farko aka sako 20 da wani abu aka yi fita ta biyu nan aka sako da yawa to ba mamaki a wajen fita ta uku in an yi sa'a a ga an fito da sauran kusan baki ɗayansu. a watan jiya kungiyar gwagwarmayar kwato matan chibok bbog ta yi zanga-zanga don faɗaɗa neman duk ma waɗanda boko haram ta sace ciki har da malaman jami'ar maiduguri da suka gamu da aka akasin gamuwa da 'yan boko haram na albarnabi yayin da suke neman man fetur a yankin borno 'yan uwan malaman sun shiga sahun zanga-zangar cikin nasarorin da gwamnatin apc da ke da'awar canji ke lissafawa akwai nasarar samun kamo fiye da rabin matan Chibok da alwashin gano sauran. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.